alhaji harisu wannan ita ce bukatar ka wannan ita kaɗai nake bukata malam <laughs> bukata ka ta biya ka je ka zauna kana zaune za ta kawo kanta allah malam <laughs> wannan ɗan karamin aiki ne amma na ji daɗi wallahi gaskiya ka ci sunan naka gobe da nisa <laughs> to malam menene abin ah, sadaka ha ba ai ka je kana ganin bukata ta biya sai ka fi kabi to na gode ma na gode ba komai ba komai labiya <laughs> ba labiya <laughs> ba barar ciki so nake bayani rai sa sa'an rabo sai mai nazari ya kanya mai nazari yakan yi not living. ha ba ta mai ya aka yi kika gani haka assignment aka ba mu kuma malamin ba shi da kirki ya ce duk wacce ba ta gama ba ko kwana sai ta yi a wani tabbas amma ai ba sai ki kowa ya sani da ko ba na iya kiran ki bane an kira mutum ɗaya a cikin class sai ta ja su na su yanke na san kina bukatar su na gode kamar kin san shi nake yi ma dama yanzu ina tunanin ya za in je kasuwa a samu kuma ga tam yana ta tafiya na gode sosai shawara ta a wurin ki jami'ai so nake kasance mai kare mutuncin ki a duk inda kike sannan kuma duk abin da kika je ki don Allah ki kokari ki koyi abin da kika je in Allah ya danta za ki same ni kamar yadda kika sani in allah yadda zan zama mai kama kaina a duk inda na je na gode fanta kamar kin san shi nake da su dama na rasa ya zan yi in samu

sai maka to ban san ko akwai abin da yake so ba idan zan dawo sai in tafi miki da shi na fi son ka dawo da ƙaunarka da zuciyarka da kuma murmushinka mai gamsata gaskiya halima da a ce kowane namiji zai yi sa'ar samun mata irin ki to da aure ba zai taɓa tozarta ba ko to ai kuma wasu matan sun ce namiji ba dan komai bane kuma maza ba su wasu mazan ba amma ni dai zan iyakacin bakin kokari na in ga cewa baki kasance dai daga cikin macen za ta furta wannan kalmar akan namiji ba ai ku da kai mu haka da na ji daɗi a rayuwata ki kaddara cewa kin samu hakan a rayuwarki to godiya nake bacci haka wani irin bacci ne wani kaka zama malalaci ne baki san cewa duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne jawo mata ba ko yep ko kina shakka ne to kaji in allah ya yadda watan bakwai da gaibura ta sake shiga gonar shamuwa a kaji kaji to me zan ce I'm um, against it. mai juyayi da alhinin wannan ranar ta zo ƙarshe ni kana da auna sai na gano cewa kamar ranakun nan sun yi saurin zuwa bakin ciki na shi ne yadda muka saba da juna bakin ciki na shi ne wannan ranar ta zo ƙarshe tsakaninmu da wannan ranar za ta zame min dawwamammiya da na fi kuma farin ciki a rayuwata aji mai babu wani abu da wamami na so ki san haka kai cuna wannan rana ta zo min da ɓacin rai da bakin ciki a rayuwar ba ke kaɗai ba har da ni wanda shi kaɗai ne zai iya tabbatar da zamana da kin har abada. idan lokaci ya yi za ki sani Allah ya nuna mana nake so ki fahimta halima ma'anar shi ne. mutuwar jimmai tamkar dakatar man da abubuwa na ne kaina saboda na ɗauki mai tamkar yar da na haifa da ciki saboda haka duk yawaita kuka da zaki rika yi akan rashin ta ba zai amfana mata komai ba addu'a shi ne ya kamata ki rike mata a kullum ni dai da son samu na ne da ka haƙura da fiye ina yawan mafarkinta kuma ba na iya bacci musamman ma lokacin da na gabata kusa da ni yanzu kashi na kai ma haka zalika za ka tafi tafiya ya zama dole saboda mutanen da suka baro kasashen su domin su zo mu tattauna akan cinikayyar business da muke tsakaninmu wannan su ya zo ko don kudin jirgin da suka kashe ya kamata in ji in saurare su so da haka daga zarin na kama da abubuwan da ya kamata insha Allah zan dawo ba da daɗewa zan yi ba in ji ko? abu ba ne so nake in baki haƙuri ki haƙuri duk halin da bawa ya samu kansa a ciki haƙuri yake da rayuwa in Allah ya kawo miji ki ɗaura aurenki gida ba abin da nake so a ciki don daga ni sai ɗan auta gida naki ne ki zaman ki, in kin ɗaura auren ma ki zaman ki a cikin gida kin ji ko dama alhaji usman ne yake zuwa umma a to ai shikenan ni dama haka nake so haka nake so to ai duk sanda na ganshi sai na gani kaman alhaji ne a gabana ha ba za ki saba ai yau da gobe bai bar komai ba kwana biyu sai ki saba auren nan fa shine ba wani abin da ya mace za ta yi a rayuwa ta zama mai daraja da kima a idan mutane face aure aure shine komai akan ya mace duk abin da ya mace za ta yi in dai ba aure take ba to duk shiriri ta ne saboda haka auren nan shine mafi alkhairi in ga zai da dawo da take yake aka magana ne sun yi duka na bata kwani ba balantana a ce sai an kwankwasa a jimi kwari sai dai kurin fawala wa Allah al'amuransa kawai ki amince mu kin san an ce gobara a ciki sau ɗaya baya hana cin abinci kai gobarar ciki so nake bayani rai sa sa'ar rabo sai mai nazari yakan yi aure